jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yanzu da muke magana muna yammacin asabar ne yammacin hudu ga watan ramadan jiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya dace da 21 ga watan biyu shekarar Bature 2026 wannan shine majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa mai lamba ta ɗari 109 insha Allah a cikin tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa a watan ramadan a irin wannan lokaci muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sada mu da alƙawarin da ke idan jama'a masu bibiyanmu mu na kusa da na nesa ba su manta ba ba mu gushe ba muna tafsiri a cikin suratul baqara sura ta biyu a cikin jerin giyar surorin alkur'ani a inda Allah madaukakin sarki yake mana bayani dalla dalla game da abubuwan da ya fara shar'antawa wa manzon Allah bayan hijiransa da dawowarsa garin Madina da irin abubuwan da manzon Allah ya fuskanta na kalubale daga nau'ukan al'umman da ya yi wato haɗu da su bayan dawowansa garin Madina muna cikin bayanin a tattaunawa tsakanin al'umman yahudu da nasara da kuma al'umman manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato mu'minai kenan a nan ne inda lokaci ya kure mana a ƙarshen aya ta 138 za mu tashi faɗin Allah madaukakin sarki qul atuhajjunana na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله أكبر الله مدوك كنسر كيتي قل كتير سويا محمد صلى الله عليه وآله وسلم wato su waɗannan mutane ne da kuke taƙaddama da su cikin yahudu da nasara a tuhajjuna na fillahi yanzu za ku yi jayayya da mu ne game da al'amarin Allah kuna cewa ku ne da Allah mu kuma muna cewa addinin Allah muke yi sun san yahudawa suna da cika baki akan wannan ko Allah madaukakin sarki yake cewa wa huwa rabbuna wa rabbukum bayan Allah nan duk namu ne amma su ba yahude suna ganin sun fi kowa cancantan Allah shi yasa suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ai mu da muke ayan Allah ai ba wanda Allah ya fi kauna sai mu wato suna yi wa mutane mutane intimidation abinda bature ke cewa intimidation shine su rinka nuna wa mutane ba wanda ya isa da Allah sai su dan Allah ya fi son su ma fiye da kowa shi yasa duk abin da ka zo musu da shi in dai da sunan addinin Allah ne sai su ga naka bai kai ba sai dai nasu to shine sai Allah ya ce wa manzon Allah ka ce da su za ku yi jayayya da mu ne game da al'amarin Allah wa huwa rabbuna wa rabbukum bayan Allah nan duka namu ne ba wanda ya fi wani cancanta da zamowa bawan Allah inna ma wanda ya fi biyayya ga Allah ma shine zai fi samun shiga a wajen Allah wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum sannan kowa fa a wajen Allah wallahi tashi tashi ce za ta fishe shi abinda kowa ya yi shi zai girma da haka in kun yi da kyau Allah zai ba ku da kyau in mu muka yi da kyau Allah zai ba mu da kyau da haka aikin ku bai shafe mu ba na mu bai shafe ku ba lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun sannan mu din muna masu ainihi wato tsantsanta bauta ga Allah madaukakin sarki a cikin bautan da muke yi wa Allah to mu ba ma neman yardan halitta yardan mahalicci muke nema da haka duk abin da ya dace da abin da Allah ke so ya yi ma yahudi daɗi ko bai yi musu daɗi ba nasara sun yi farin ciki ko ba su farin ciki ba mu za mu yi ne saboda Allah na so za mu zo mu ji menene aka faɗi game da wannan batu na yi wato al-ikhlasu fil ibada Allah ya sa mu dace sai Allah yake am taquluna inna ibrahim koko tunaninku da yasa kuke ganin abinda kuke akai shine daidai shin annabi ibrahim da muka gaya muku a baya cewa mun mun yi imani da abin ga aka saukar mushi ko da shi da 'ya'yan shi ishaq da isma'il da jikokin shi an yi wato yaqub da tattaba kunnin shi su al-asbab kuna tunanin su waɗannan wato al'umma masu daraja ne sai aka ƙara lissafa su kamar yadda aka lissafa su a sama kun dai tuna bayanin sama ko aman amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa al-asbata wa yaquba wal asbata ko to haka nan ma sai Allah ya ƙara cewa am taquluna inna ibrahima kun ga kamar yadda aka fara da shi a can shin da muka ce mu mun yi imani da abin da aka wa annabi ibrahim amma duk da haka kun ki yadda ku yi imani irin tamu to shin tunaninku da Ibrahim da Isma'il da ishaka da yakuba da al-asbata kun tuna al ko shin kuna ganin waɗannan baki ɗaya su kanu hudan au nasara tunaninku addini yahudanci suka yi ko ku addinin kiristanci ma'ana a baje gaba ɗaya ma a ga wane ne yake akan gaskiya shin waɗannan al'umman da suka gabata addini yahudanci suka yi ku kanku kun san ba yahudanci suka yi ba saboda ba a san tarihin yahudanci ba sai bayan zuwan annabi musa da attaura daga nan kuka aini wato a samu asali kenan waɗanda suka zo kafin annabi musa to su ne suka yi na addini sannan ku nasara kuma ba a san da tarihin nasara ba sai bayan zuwa annabi isa da injila to abin tambaya shin waɗanda suka zo kafin annabi isa kafin nasaranci su da me suka bauta wa Allah ai dai sun bauta wa Allah ko to da me suka bauta wa Allah da haka ake kure duk wani da ya zo da sabon addini kuma yake neman ya ce wai da shi za a bauta wa Allah sai ka ce kafin wannan wanda ya kirkiro addinin da kake yi kafin shi akwai al'umman da suka gabace shi zai ce ne eh. sun yi addini zai ce eh sun bauta wa Allah eh Allah ya yarda da addinin su e. Eh. to wani addini su suka yi irin wannan naka daga nan sai ka kure makareci ina fatan jama'a an gane don haka a kanu hudan au nasara shin yahudawa ne su koko nasara haka anan ba za su ce yahudi ba kuma ba za su ce nasara ba in kuma sun yi sun yi wa Allah ƙarya shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ce ya ce musu kul a antum a'lamu amillah yanzu ku kuka fi Allah sanin addinin gaskiya ko ko ku kuka Allah sanin abinda waɗancan al'umman suka yi wato yi rayuwa a kansa haka ga ma za a saurari jawabinsu ba ko ba wanda zai haɗa sanin Allah da na halitta da haka da Allah ya ce musu a antum a'lamu anillah kamar yadda zamu zo mu ji ana faɗi ne domin a ƙara kafa musu hujja Allah ya fi su sanin gaskiya ko sai Allah yake wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah sannan wane ne yafi zalunci fiye da wanda ya san gaskiya amma sai ya ɓoye gaskiyar saboda kawai son zuciyar shi wannan shine abu da yahudawa da nasara suka yi sun san gaskiya ɓoye gaskiyar kawai suka yi menene gaskiyar sun san Allah maɗaukakin sarki shi ya aiko manzan Allah sun san abin da manzan Allah ya zo da shi na alkur'ani gaskiya ne domin duk wani hanya da za su bi su kure shi sai da suka bi amma abu ya gagara ma'ana sai zan bishiya ta juye da mujiya ko abinda suka so su wa manzan Allah na tozarci sai su suka tozarta shi yasa za mu zo mu ji a nan sun rinka zuwa wajen manzan Allah lokaci bayan lokaci suna yi mishi tambaya na kure dan sun san ba wanda zai san wannan jawabin tambayar sai wanda Allah ya aiko da gaskiya a irin haka ne suka zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya cewa menene abinci na farko da za a fara baiwa yan aljanna in suka shiga aljanna yanzu wannan karatu mutum na iya yin shi da ka wallahi ba zai yi ba sun yi wa manzan Allah wannan tambaya suka ce wa manzan Allah ya labarin ar-ruh wa yas'alunaka 'anil ruhi sun yi wa manzan Allah wannan tambaya sun zo sun yi wa manzan Allah tambaya game da ta yaya idan miji ya sadu da matar shi wato ɗan da ake samu yake zamowa namiji ko ya zama mace kaji sai ka ce wani wani embryologist ko an gane wannan da kyau ko sannan in ya zama namijin ko mace ta yaya wannan ɗan yake yin kama da ɗayansu don duk ɗan da aka haifa za ga ya kama da uban ko da uwan me yasa ake yin haka duk wannan sun yi wa manzan Allah ne fa wai dan su kure shi suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ga sunan bila adadin amma duka da yake manzan Allah gaskiya ya zo da shi sai da Allah ya saukar da wahayi ya ba su amsa a kansu kage kenan wannan tambayar da Allah ce a antum a'lamu amilla su kansu sun san ƙarya suke Allah ya ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah wane ne azzalimi fiye da wanda ya san gaskiya kuma ya boye gaskiya zamu zo mu ji wasu malamai suka ce gaskiyar da ake nufi anan? da suka koye shine sun san manzon Allah gaskiya ne a cikin littafin su amma suka koye suka ki tabbatarwa saboda me saboda bai zo daga cikin kabilan su ba hasada min indi anfusihim ko hasada kawai suka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun wallahi Allah fa bai gafala daga duk makircin da kuke shiryawa ba Allah ya san da shi kuma zai aini wato yi muku sakayya da shi tun daga nan duniya Allah jira Allah ya ce tilka ummatin qad khalat waɗannan al'umman da muka buga muku misali da su cewa shin su ma yahudin ne ko ko nasaran ne su fa sai riga sun gabata abinda Allah ya ba su na assignment sun yi shi sun kare sun koma ga Allah qad khalat da aka sun tafi laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum abinda suka aikata da shi Allah zai musu hisabi kuma abin duk da kuka aikata da shi Allah zai muku hisabi wala tusaluna amma kanu ya'malun babu wanda za a tambaya game da wani shi ba za a tambaye ka game da ni ba ni ma ba za a tambaye ni game da kai ba in kaga an yi maka tambaya to game da kanka ne ashe alaikum anfusakum kowa ya ji da kanshi ka daina shagaltuwa da halin wani da al'amarin da wani yake a ciki Allah ya kyauta amma wannan shi ne abinda mutane suka koma yau suka fi damuwa da shi fiye da abin ya kamata su damu da shi kaga mutum yau kullum bai da aiki sai bibiyar wane ya ce kaza wane ya aikata kaza to kai ne ka ce kai ne ka aikata ka manta da wannan shi wannan nan da ka damu da shi in an je gobe alkiyama fa Allah ba zai maka hisabi akan abin da yake da ya aikata din ba to me zai sa ka shagalci da al'amarin shi ka manta da kanka ina fatan an fahimta to shine wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye su ba akan abin da suka kasance suna aikatawa ba kafin mu shiga cikin ayoyin addiya in ba ku manta ba ayoyin da muka kare karkare a kai da muka yi bayani game da ainihin wato subhanallah mun ji fassarori daban-daban da malamai suka yi ko to akwai wani fassara wanda ah, shi ba mu yi tattaunawa kai ba har ina jin mala yake mana tambihi game da wasu malamai har ila yau sun fassara sibghatullahi da cewa Alhitanu, wato kaciya me yasa aka fassara da kaciya domin a baya in kun tuna mun taba jin bayani akan cewa wanda Allah ya fara umarta yayi wa kanshi kaciya shine Annabi Ibrahim da girman shi yasa kuma dutse ya rinka dandakan kanshi A Ibrahim ya yi imani na gaskiya wa Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya rinka jinjina mushi a cikin alkur'ani jama'a an gane wannan da ke ko annabi Ibrahim kenan ya sallama wa Allah sallamawa na ƙarshe da haka domin Allah ya jab ya wato ya jarrabi imani shi sai Allah ya ce wa kan shi kaciya bayan ya haura shekara arba'in haka ya je haɗa kan shi tsakanin dutse da dutse yana dandaka yana gurzawa sai da yi kaciya annabi ibrahim kenan inna ibrahim kana umma hmm. ai wani aiki sai annabawa kuma an gano wannan da ke ko to wannan a kaciyan da ya yi wa kansa sai aka ce shine sibghatullah wasu malamai sun fassara da wannan shi yasa aka samu al'umman larabawa suna daga cikin al'umman da suka rike wannan al'adar tun kafin zuwa musulunci ai wannan shine abin da wancan sarki ya aikata sarki hirakal ne ko wane ne shi ne ko a lokacin da labarin manzon Allah ya yaɗu ya ce a je a zo da ƙabilun wannan mutumin da aka ce annabi ya bayyana a cikinsu aka je aka ɗauko wani ne. ka ji ƙarfin mulki irin na sarautan wancan lokacin domin a cikin littafinsu sun karanta cewa annabin zai zo cikin wasu al'umma ne da suke yin kaciya da aka yi ce a je a ɗauko wani balarabi aka ɗauko wani karkacetan namiji kawai a gaban mutane ce a kwaɓe mai zanin shi ya tabbatar ile ko sai aka gan shi da kaciya sai ya tabbatar cewa shegu wallahi su ɗin ne dai <laughs> ina fatan an gane to ya aka iya Allah ne ya tsara abin nashi haka jama'a gano wannan ko zai sa hasada masu hasada kiyayyan masu kiyayya da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah ba sai da ya kai labari an yi makarun laili wannan hari amma ina zakaran da Allah ya nufi zai yi cara ne ko ana ga muzuru ana ga shawo fala sai ya cara a gaban su da sara da saka ko baya hana gamji toho to haka al'amarin addinin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake da haka sai suka ce wannan kaciyar to yana daga cikin fassarar da aka yi wa kalmar sibga dan haka yasa wato su wannan larabawa suke yin kaciya wa 'ya'yansu kamar yadda su kuma yahudu da nasara suke yi wa 'ya'yansu baptisma ina fata an gani sannan na biyu ina wancan kista da muka ji na almansur Me wannan sulke na yaƙi ko da takobi da muka ji akwai wani abu dulama ina jin ajiya sai na rika cewa wani malami wato malami ne na waka ba wai malami na addini ba an fahimta ko yana daga cikin irin waɗanda a zamaninsu suke yi wa sarakuna barkwancin nan masu ɗan nishaɗantar da sarakuna to me ake ce musu irinsu da hausa wawan sarki ko <laughs> yawa su ne to wannan shine a abu dulama wanda ya zo yi wa sarki wannan magana cewa yana cikin hali mafi shari saboda sarki ya mai da ayan Allah baya ya mai da mulkin shi gaba a takaice kenan ko Allahu a'lam to al-imamu Abu Abdullah da ya zo karkashin waɗannan ayoyi bari ku ji abin da yake yace qala al-hasan al-hasan al-basri yace kanatil muhajjatu an qalu nahnu aula billahi minkum wannan jayayya da Allah ya ce a nan kul na. muhajja din shine su yahudu suna cewa ai mu mun fi ku cancanta da Allah ku Allah ma har naku ne da za ku zo kuna cewa ku za ku yi mana wa'azi akan Allah me yasa suke faɗin wannan saboda suna tutiya akan cewa ai su 'ya'yan Allah ne li'anna abna'ullahi wa ahibba'uhu ai mu ƴan Allah ne kuma mun Allah ya fi kaunan mu an gane ko wakila wasu malamai suka ce abin da yasa suke ganin sun fi kowa cancanta a dangana shi da Allah fiye da kowa a dangana su da Allah fiye da su shine li taqaddumi abaina wa kutubina saboda ai mu su suka fara gaba su suka gabaci naku iyayen sannan littattafan da aka saukar mana su aka fara saukarwa kafin naku da aka mu Allah ya fi so fiye da ku wali anna lam na'budi al-awtan sannan kuma su suna alfahari suna tufiya cewa na nasu iyayen da kakannin ba su bautan gumaka ba sai wannan suna wato ya da magana ne wa larabawa wanda su kuma sun juye daga karshe sun koma suna bautan gumaka sun san gumakan da aka yi ta gwagwarmaya da su kenan ko a yi wato makka da haka sai malamai suka ce fa ma'anar aya da haka abinda ayan nan ke nufi shine kullahum ya muhammad ai ya manzan Allah ka ce musu kulli haula yahudi wan nasara ka ga waɗannan yahudawan da nasara allazina za'amu annahum abna'ullahi wa ahibba'u wanda suka riya cewa ai su su ne ƴaƴan Allah su ne Allah ya fi kauna wadda'u annahum aula billahi minkum suka rinka riya cewa sun fi ku cancantan Allah likidami aba'ihim wa kutubihim saboda iyayensu su suka gabata littafansu su ne suka gabata to ka ce musu a tuhajjunana ai a tujajibunana fillahi yanzu za ku koma kuna yi mana wato goyi ne ko jayayya game da Allah alhujjata ala da'awakum saboda mun kawo muku hujja akan abin da kuke da'awa war rabbu wahid ai Allah ɗaya ne da haka ba wanda zai yi wa wani gorin Allah kamar yadda kuke bayin Allah haka mu ma muke bayin Allah kamar yadda Allah ya halice ku haka an yi wato mu ma Allah ya halice mu ina fata an gane kamar yara ne da suka fito a gida ɗaya ubansu ɗaya wani daga cikinsu zai yi wa wani gorin uba ya ce ni uba na sunan shi abdullahi to shi kanin fa <laughs> shi abdurrahman ne misali ina fata an fahimta to kwata-kwata abin da yahudawa suke yi kenan shine sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wannan zancen wa kullun sannan kuma idan muka koma ga shi Allah nan kowanne fa daga cikin mu mujazan bi amali wallahi za a yi mai sakayya ne da abin da ya aikata babu wanda za a zalunta saboda wai shine dan mowa ko wani kuma dan bowa babu wannan kowa abin da ya aikata da shi za a yi musu sakayya fa ayyu ta'sirin li to me amfanin gorin da za ku yi mana cewa addinin ku ya gabaci namu ko littafin ku ya gabatu namu ko iyayenmu su aka fara yi kafin naku babu dalilin wannan gorin wa ma'ana tilla da aka ce za ku yi mana jayayya akan Allah ai fi dinihi wato a cikin addinin Allah har za ku zo ku goranta mana wal qurbu minhu wal khutwati lahu da kuma nuna cewa ku kun fi kusa da Allah kenan sannan kun fi yin aiki da ya kusanta mutum zuwa ga Allah kenan duk wannan ainihin wato ba dalili ba ne da kun kawo mana dalili kawai a cikin abin da Allah ya saukar da duk wannan bukatan jayayyar ba a neman shi ina fatan jama'a gani sai ya ce wa qawluhu ta'ala wa nahnu lahu mukhlisun karshen ayan da Allah madaukakin sarki ce ka ku gaya musu cewa mu muna tsantsanta bauta ne kawai ga Allah me ya ma'anan wannan ai muflisuna ibada wato a cikin ibadan mu ba ma yi dan wani sai dan mun Allah wa fihi ma'ana tawbih kaga anan akwai kaman ainihin wato a nuna musu a rashin gaskiyan abin da suke akai ana ainihin wato kyaran su ina fata an gane walam tukhlisu antum tunda mu muna tsantsanta bauta ga Allah ku kuma ba ku tsantsanta bauta ga Allah ku kun koma kun mai da bautan ku ga ashkar da wasu abubuwa da suke halittu fa kaifa tad'una ma nahnu aula bihi minkum to ta yaya za ku rinka da'awan cewa abinda kuke akai ya fi namu wal ikhlasu haqiqatuhu idan aka ce al ikhlas haqiqanin abinda ake cewa ikhlas shine tafsiyatul fi'li an mulahazatil makhluki mutum ya tsarkake aikinsa daga ne mutane za ka ce wannan kawai shine ikhlasi wato duk sanda za ka yi aiki ko ya zama baka damu inna lillahi wa inna ilaihi baka damu da ne mutane za su ce ba to ka zama mukhlisi kuma an gane wannan da ke ko abinda ake nufi da ikhlasi shine mutum yayi aiki sannan kuma kada ya damu da me mutane za su faɗi game da wannan aikin na yabo ko kushe to wannan shine mukhlisi ya zama kawai shi yana yi ne Allah kawai ya nufa Allah ya in yi sallah to idan na zo na yi sallah ba abin da ya shafe ni dan wani ya ce kai wani sallar ka yayi ko kuma wani ya ce abin banza to me ma za a nuna mana a sallah dukan su ka dauke su a bakin abu ɗaya ne a wajenka ina fata an gane to irin wannan shine al-ikhlasu fil amal qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malam qurtubi sai ya kawo wani hadisi wanda aka dangana wa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda yayi bayanin abinda ikhlasi yake nufata yace inna allaha ta'ala yaqulu Allah madaukakin sarki yana cewa ana khairu sharikin ni ne mafi alkhairin abubuwan da ake hada ni da su a cikin ibada domin duk sanda mutum ya yi wani abin bauta ya yi wa wani Allah kaga yana cewa wannan abin matsayin shi ɗaya ne da Allah to sai Allah yake cewa na fi alkhairi fiye da duk wani abu da za a haɗa da ni jama'a an gane wannan da ke ko faman ashraka ma'i sharikan da haka duk wanda ya gwama ni da wani abu wannan abun fa kowanne ne kowanne ne domin ya zo da nikira a nan nikira a nan da ya zo da shi kuwa to yana gane jinsin duk abin da za a haɗa Allah da shi cikin bauta da haka ka lissafa wannan abin mala'ika ne saboda ganin girman darajarsu da kusancinsu da Allah kasa akwai masu bautan mala'iki koko annabawa ne waɗanda su ne mafiya daraja cikin halittu ko manzanni bare kuma waɗanda suke na ainihin wato a ƙarya kamar shedanu ko aljani ko wasu shehunan ƙarya duk wani abu da ake bautawa a haɗa Allah da shi Allah madaukakin sarki ce fa huwa li shariki ni na hakura da wannan abun bana na bukata na bar ma wanda wannan ya haɗa ni da shi sai je ya samu wannan ɗaya mai sakayya saboda Allah ya fi ƙarfin a ce za a yi wani abu da dan shi dan kuma wani Allah ya fi ƙarfin wannan shi yasa jama'a ko da wannan haɗakan da aka yi wa Allah cikin bauta an yi ne da fiyayyen halitta nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sunan wannan abin shirka kuma Allah baya so shi yasa ka ji malaman tauhidi malaman mu na aqida malaman sunna suke kwaban hatta daga cikin lafuzan da muke yi kada mutum ya kai kanshi zuwa ga shirka domin duk abin da aka ce ya cancanci a yi shi don Allah kadai to Allah ya fi a haɗa shi da wani a cikin wannan abu wannan yasa kaga wata rana wani ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya ce ya manzon Allah in Allah ya so kai ma in ka so manzon Allah kawai sai idan shi ya ja. yace dan me zaka faɗi wannan kalmar ni lillahi niddan yanzu kana cewa ni kishiya ne ga Allah zaka ce in Allah ya so ni ma na so waye ni yace kul ma sha Allahu faqat kace in Allah kada ya so ka ji manzon Allah ke sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a ana fahimta ko so abin da yake na Allah to ba a yin wargi a hada wani da shi a ciki ka ko da roƙon abu zaka yi to idan zaka roƙa dan Allah kada ka hada dan wani kada ka ce dan Allah dan annabi wannan ba daidai bane domin daidaita Allah ne da manzan Allah kuma Allah shi shi ne mahalici manzan Allah shi kuma a ƙasa halitta ne to ba matsayinsa ɗaya ba jama'a muna fahimta ko to don haka Allah madaukakin sarki ce duk wanda ya haɗa ni da wani abu a cikin bauta to na bar shi da wannan wanda ya haɗa ni da shi sai Allah ya ce ya ayyuhan nas ko kuma manzon Allah ya ci gaba da cewa ya ku mutane akhlisu a'malakum lillahi ta'ala to kun ji wannan jawabin da Allah yayi dan haka duk wanda zai aikata wani aiki ya tsantsanta yin wannan aikin domin Allah shi kadai kada ka kuskura ka hada wani Allah da shi a cikin wannan aikin fa inna Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki la yaqbalu illa ma khalusa lahu baya karɓan kowane irin aiki sai wanda aka nufe shi shi kaɗai a cikin shi kaji aikin da Allah yake ke kenan shi sa Allah madaukakin sarki ke wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina kaji ikhlasi da haka jama'a ikhlasi yana da matukar muhimmanci a cikin duk aikin da zamu wannan aikin sallah ne ko azumi aikin hajji ne ko zakka sadaka ne ko ainihin wato taimako duk wani abu da sunan addini karantarwa ne ko karatun alkur'ani ya zama Allah kawai kake nufa a cikin shi Allah baya kan shirka shi yasa kaji yace babu abin da baya gafarta wa mutum sai shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi haka kaji duk wani abu da za a hada da Allah sunan wannan abin shirka yanzu ba a duba darajar abin ko matsayin shi ko ku fahimta abinda ake dubawa shine matsayin Allah wanda ake hada shi da wani a cikin bauta kuma matsayin Allah ba irin na kowane abu bane so kaka duba cewa ai mala'iku suna da daraja ai mala'iku ba sa saba wa Allah to idan ka kwatanta darajar su zaka hada da na Allah ai ba zai yi ba da haka yanzu ana ma maganan Allah ne ka manta da mala'iku kada ka ce ai manzon Allah shine fiyayyen halitta ai Allah na ƙaunan shi ai Allah ya fifita shi duk wannan darajar ya samu ne saboda Allah ya bashi to ashe Allah da ya bashi ya fi ƙarfin kuma a haɗa shi shi manzon da wannan Allah jama'a kuna gane ma'aunin da ake dubawa ko amma wanda yake da mutuwan ƙwaƙwalwa, shi ba zai yi amfani da wannan ma'aunin ba abin da zai yi amfani da shi sai ce kai manzon Allah yanzu manzon Allah ake ciwo ka gani wannan shi ma wurin da zai ɗauka. da sai ka bashi ya gama duk wannan shirman nashi sai ka ce to yanzu cewa ma fa kai kanka kake yi manzan Allah kenan a ce shi manzo ne na wannan Allah kenan akwai Allah daban shi manzan daban har yanzu matsayin su ba ɗaya ba na fatan jama'a ana ganewa sai an dawo ana maganan halittu to nan ne inda ake ganin fifikon masu fifiko amma tsakanin mahalici to ba a gwama shi da wani halitta jama'a mu rike wannan ka'idar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa shi yasa wannan fazancen manzon Allah ne ba wai maganan wani ne barantana ka ce ai shi bai san yanzu shi ma annabi bai san matsayin kanshi ba kenan da aka zo aka ce mashi masha Allah wa shi'ita yace ka mai da ni kishiyan Allah ne shi manzon Allah bai san matsayin kanshi ba kenan Allah ya kyauta da haka sai yace wala taqulu da haka kada mutum ya zo zai yi magana ya ce haza lillahi wa lirrahim wannan na Allah ne kuma na ainihin wato zumunta ne wato irin abin da mutum zai zo ya aikata aiki ya ce wallahi ba dan Allah dan zumuncin da ke tsakaninmu ba da ba zan yi ba to ka haɗa zumunci da matsayin Allah to ba a faɗin haka ina fata jama'an gane fa inna halin rahim in ka faɗa haka to Allah ya haƙura ya bar sakamakon abin ga wannan zumuncin da ka hada da shi sai ka je zumuncin ya biya ka ga shi kenan ba walaysa lillahi minhu shay'un Allah baya son komai daga cikin abin wala taqulu haka kada mutum ya zo zai yi magana ya ce hadha lillahi wa liwujuhikum wannan abin nayi muku dan Allah dan kuma yadda naga fuskan ku na tausayi to wannan shi ma ka ga ma Allah ya halitti to akwai hadari a gaban nan fa innaha liwujuhikum shi Allah ya haƙura ya bar wa kusakun da ka gani na tausayi amma shi Allah bai so walaita lillahi ta'ala minha shay'un Allah bai ji komai a cikin wannan baya so wannan hadisi mala yake rawahu dhahab bin qais al-fihri mala dhahab dan qais al-fihri shi ya roke shi qala qala rasulullahi shi ma ya ambata yace manzon Allah yace fa zakarahu sai kawo wannan ainihin wato nasu kharrajahu ad-dara qutni al-imamu dara kutumi shi ya fitar da shi a cikin ainihin wato al'ilal ɗinsa kenan a cikin sunan ɗinsa afuwan to sai dai wannan lafazin riwayan a yadda aka ji shi ɗinnan wasu malamai suna ganin akwai wasu masu waɗanda an ɗan soke su a ciki amma ma'anan abin ya inganta domin a kowace hadisai da suka zo suke magana game da ainihin wato a hada Allah da wani a cikin bauta da kuma nuna cewa duk wanda ya hada Allah da wani to Allah ya haƙura da wannan aikin shi baya su ina fata an gani Allah ya sa dace to bayan wannan sai malam ya ci gaba ya ce wa qala ruwaini aw ruwaimun malam ruwayin shi ko yace al-ikhlasu min al idan aka ce Islasi a cikin aiki huwa alla yurida sahibuhu alayhi iwadan fi fiddarai. Shi shine mutum ya aikata aiki ya zama ba wani abu da yake jira a biya a madadin wannan aikin a nan duniya ko a lahira kenan aikin yayi ne dan me kenan sai a ce kawai dan Allah ya yi shi yace wannan shine Islasi? wala hazzan min al ya zama babu wani rabo na wani a cikin wannan aikin daga abubuwan da aka mallaka a sama ko a ƙasa wato na mala'iku a sama da sauran halittu a ƙasa ya zan babu rabonsa a ciki kawai dan Allah aka yi shi wannan shine ikhlasi wa qala al malam junayd shi ko yace al-ikhlasu in aka ce ikhlasi sirrun bainal abdi wa bainallah wani sirri ne tsakanin Allah da bayinsa wato bawa yana ainihin wato a zuciyan shi yake iya tabbatar da wannan ikhlasi da haka babu wanda yake iya tabbatar da cewa aiki kaza akwai ikhlasi sai Allah kai dai yi kokari ya zama ka mai da niyyanka dan Allah kake yi in Allah ya ga gaskiyanka sai ya tabbatar kuma ya karba amma daga lokacin da ka sa wa ranka kana yi dan wani ko don ka faranta mishi ko kana yi dan wane dan ka bakanta mishi ka samu matsala sai sa ake cewa ikhlasi sirri ne tsakanin bawa da da Allah mahalicci la ya'lamuhu malakun fayaktubahu aka ce ko mala'iku da suke rubuta aiki ko wallahi ba su san matsayin ikhlasi ba da haka su duk cikin abin da suke rubutawa ba sa rubuta cewa wane yayi ikhlasi a cikin aiki kaza sai dai su rubuta cewa kawai wane yayi kaza sai an je ranar lahira sai Allah ya tace ya ce waɗannan su ne masu ikhlasi waɗannan babu ikhlasi amma mala'ika ma bai sani ba daga nan za ka gane lallai sirri ne tsakanin Allah da bawansa shi yasa ka ji manyan malaman irin su Imam Ahmad suke cewa wallahi babu abin da yake ba su wahala kamar gyaran niyyar su a cikin aiki duk sanda mutum ya yi aiki sai kuma ya rinka tunanin anya babu yi don wani a cikin kuwa magabata har kuka suke yi in suka yi aiki suka ga alaman kaman wani niyan ya shiga daban ba dan Allah ba sai su kama kuka cewa to anya ba sai asarar aikin nan ba Allah ka ƙara mana ikhlasi yace wala shaytanun fayusidahu haka shaytan baya sanin matsayin ikhlasi a cikin aiki domin duk aikin da shaytan ya san akwai ikhlasi a ciki ko sai ya zo ya sa ka bata wannan aikin kaga ta inda Allah ya rufa mana a asiri kenan dama shi shaidan kullum zai zo ya ta sanya wani abin da ya saba wa ikhlasi to kai in ka tsantsanta ikhlasin ka ga Allah sai Allah ya karba da haka shaidan ma ba zai san Allah ya karba ko Allah bai karba ba wala hawan fayunilahu haka san ran mutum baya sanin matsayin ikhlasin sa balantana ya karkatar da shi wannan kaji maganan malam Junaidu kenan wa zakara abul qasim alkushairi? kushairi abul qasim al ɗaya daga cikin manyan malaman sufaye da suka gabata wa da wasun shi sun ba da labari cewa an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu qala su suka danganta labarin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya taba tambayan mala'ika jibril cewa jibrila anil ikhlas ma wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ika jibril cewa wai ikhlasin nan ya abin yake ne me hakikanin ikhlasi ba ni labari sai mala'ika jibril yake fa qala sa'altu rabbal izzati an ikhlasi ma huwa yace ko ni dinnan ma ban san me ikhlasi ba da haka ni ma na taba na taba tambayan Allah ubangijin izza daukaka na cewa Allah wai ya Allah me ikhlasi ne Ƙwala sai Allah ya bani amsa da cewa sirrun min sirri wannan sirri ne nawa zaka babu wanda zai san hakikani shi qalba man ahbabtuhu min ibadi ina saka yashi, ina ɓoye shi ne a zuciyar duk wanda nake kauna cikin bayina Za ka babu wanda zai san hakikani tsakanin ni da bawan da ya aikata aikin ne kawai abinda aka ruwaito cewa mala'ika jibril ya faɗa kenan sai dai wannan labarin kamar yadda aka ji shi yana cikin risalar malam al alkushairi a cikin risalar nasa ya danganta hadisin cikin hadisan huzaifa a ibn yamani Allah ya kara mashi yadda haka al ghazali ya kawo shi cikin hilatul auliya ininsa daga al-hasan al kenan amma shi ya kawo ne mursalan malam iraki da ya zo tahrijin hadisin sai ce an ruwaito wannan hadisin min musalsalati al-qazwini daga wani qazwini yana daga cikin riwayoyin da malamai suke a raunata shi ina fata an gane almuhim labarin da wannan salam bai inganta ba amma kuma hakikanin ikhlasin to abu ne wanda za ka iya cewa Allah ne kadai ya san hakikanin sa ina fatan jama'a gani Allah ya sa mu dace to wannan kenan to idan muka gane wannan sai mu san cewa ashe lallai aiki ne a kanmu duk sanda kake wani aiki na ibada to ka tabbatar da jaddada ikhlasin ka a cikin wannan ibada ka rinka yin duk wani aikin ka ya zama don Allah kada ka bari wani Allah ya samu rabo a ciki in ka yi wannan ka sassaɓan to ka ji Allah ya ce ya haƙura shi baya so ana agina shuraka yi shirki na fi ƙarfin a haɗa ni da wani a cikin bauta aka Allah yake da haka sai ce man amila amalan ashraka fihi ma iya gairi sarabtu huwa shirk duk wanda ya aikata wani aiki sai ya haɗa ni da wani na a cikin aikin Allah yake zan watsar da shi da aikin da ya aikata Allah baya so ta haka masu albarka mu ci gaba da roƙon Allah ya ƙara jaddada ikhlasi a cikin zukatanmu sannan kuma mu rinka iya ƙoƙarinmu duk abin da zamu yi na aiki ko ya zama kawai Allah muke nufa da shi la nuridu illa wajha Allah yasa kaji Allah ya sifanta bayan ka cikin alqur'ani idan suka ciyar da abinci cewa suke inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala kai ko godiya wasu suna ganin in suka jira wai sai an gode musu akan abin da suka yi kamar sun bata ikhlasin su da ka ba sa jiran wai wanda suka kyautatawa sai ya ce na gode balantana har su rinka demandin ba za ka ce kawo gode ba to za mu haɗu gobe ayya <laughs> an samu matsala ko da aka mu rinka kokari wajen ganin cewa mun tabbatar da ikhlasi a cikin zakatan mu Allah ya sa mu dace sai malam yace qauluhu ta'ala aya ta gaba sai Allah yace am taquluna inna ibrahima wa isma'ila ila akhir al-aya bi ma'ana qalu abinda ake nufi anan shine asali ashe su yahudu da nasara su ne suke cewa ai da ibrahim da isma'il da ishaka da sauran waɗannan da aka ambata ai akan addinin su suke shine sai aka ce manzon Allah ya musu wannan tambaya na inkari kasan wani lokacin za a yi maka tambayan da ba an sa ake son ka bada ba ana nuna maka abun ba daidai ba ne kawai ina fata an gane misali mutum ne sai ya zo ya faɗi maganan da ba haka maganan yake ba kuma ya san kai ka san yadda zancen yake sai ka zo ka same shi ka ce wai kai ne kace kaza kaga tambaya kake mai amma zai bada amsa sai ga yan shiru sai ka ce faɗa mana ba ka ce kaza ba ba zai faɗa ba Yau wa ya shi saƙon? to irin tambayan da aka yi musu a nan sun je suna faɗin haka a bayan gidan manzan Allah da muminai shine sai aika ce manzan Allah ya fito musu da tambayan karara yanzu ku ne kuke cewa Annabi Ibrahim ba Yahude ne an gaya muku ba mu san tarihin Yahudancin ba ne misali ko to shine sai aka yi musu taubihi da wannan tambaya wa hiya qira'a sai malam hamza da kisa'i da Afin da sauran malaman Kira irin su a riwayansu daga hafsu sun karanta da yadda ka ji dinnan am taquluna sauran qurra'u kuwa a riwayansu sun karanta ne da am yaquluna ina fata an gani idan ka karanta da am taquluna to sai ya zama am din a matsayin afafi ne wanda aka hada da wancan ayan da ya gabata da aka ce kun a atuhajuna kaga a ataquluna ko am sai su dace da juna idan ka karanta da kuma am yaquluna sai zama am din isti'nafiya ce can an ce atuhajuna nan kuma sai a ce waya yaquluna sai zama a sabon zance ne ina fata an gane sannan kuma da aka ce hudan aka yi wa hudu ɗin nasba to shi kuma sai zama khabar ne na mubtada an gane ko ko kuma ya zama khabaru kana ko khabaru inna da aka faɗi can cewa amta kuluna inna ibrahima ina fata an gane sannan kuma ya zama a kanu wudan ga inna ga kana sai zama kabar ɗinsa sai Allah yake kul a antum a'lamu amilla idan kun ce haka to yanzu Allah ne ya fi ku sani ko ku gashi yace takrirun kun ga magana da muka yi ko Allah na ainihin wato latsa hancin su ne cewa ku kun san maganar ba haka yake ba wa tawbihun kuma ana wulakanta su akan wannan zancen fi di'aihim da annahum kanu hudan aw nasara akan da'awansu cewa annabi Ibrahim da sauransu yahudi ne ko nasara faradallahu alaihim da annahu a'lam bihim minkum sai Allah ya musu raddi cewa ya fi su sanin addinin da annabi Ibrahim da sauransu suka yi fiye da ku ai lam yakunu hudan wala nasara da haka annabi Ibrahim da sauransu dukkan su ba ba yahude bane ba kuma nasara bane sai Allah ya ce wa man azlamu to wane ne yafi zalunci shi ma wannan kaga a matsayin tambaya aka yi shi ai lilistifham man azlam wane ne ya fi zalunci wal ma'ana ma'anan shi shine la ahada azlam ba wanda ya kai ku zalunci saboda kun yi da'awar ƙarya kuma kun ɓoye gaskiya mimman katama shahadatan yuridu a ilmihim bi anna al-anbiya kanu ala al-islam su yahudawan sun sani a cikin at-taura an tabbatar da cewa dukkan annabawan Allah to addinin sallama wa Allah suke yi shine al-islam din aiko mal islam al-istislamu lillahi wahda shine ka sallama kanka ga Allah sai abinda Allah yake kai shi zaka yi to su sun san dukkan annabawa wallahi sun sallama wa Allah ne shi yasa zaka ji a can baya mun karanta ko suka ce wa nahnu lahu muslimuna mu mun sallama mu ne ga Allah to yahudawa sun san haka to me yasa su suka ƙi yin addinin sallamawa su suka yi addinin jayayya ina fata an gane har suka naɗa wa kansu suna hudan au nasara yuridu ilmihim bi anna al-anbiya kanu ala islam wasu kuma suka ce abinda ake nufi da mimman katama shahada ai katamuhu mimma katamuhu min sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abinda suka koye na bayani da aka yi na manzan Allah a cikin littafin sa taura kun san a tauransu ya zo da bayanin manzan Allah dalla dalla bayanin da duk wanda ya san shi ko yana ganin manzan Allah to zai ga hakikanin abin da aka ta a cikin Qur'ani har ya kai ga wani tambari da yake a kafadan manzan Allah sai da aka faɗe shi a cikin at-taura wannan abin ne salmanin farisi a lokacin da ya zo musulunta ya ta ƙoƙarin ya gani bayan ya gama ganin dukkan sifofin da aka kifanta manzon Allah da shi an ce mutum ne wanda za a gan shi shi ba dogo zangale ne ba ko ba kuma gajere ɗan tubu wada ba a'a yanzu Allah matsakaicin mutum ne sannan yana da yalwataccen gashin kai wanda har yana kwanciya a kafaɗar shi sannan mai farin fata ne farin da baya kashe ido kuma bai gama jazir irin wanda za zaka shi kamar ya fito daga cikin wani gidan biredi ba <laughs> ko kuma inda manzo Allah kyakkyawan halitta gare shi sannan gemun shi ga nan wadatacce sakakken gemu sannan yana da sakin fuska ba ka taba ganin manzo Allah ya murkike fuska kamar wanda aka ba shi labarin wani asara sannan manzo Allah ko da yaushe a cikin murmushi yake yana da tika gwanin ban sha'awa haka duk ku karanta shama'il muhammadiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana da alkhairi yana da kyautayi sannan daga cikin ɗabi'unsa duk wani abu da yake na sadaka annabi baya ci amma annabi yana karɓan kyauta kuma yana iya amfani da abu salmanin farisi biyu ya san wannan labarin sai aka ce a kafaɗan shi kuma akwai tambarin annabta to ne salmanu da ya zo garin madina ya zo ya ga manzon Allah yana rayuwa duk wannan labaran sai ya tabbatar da su ababen da ya tabbatar na karshe-karshe bayan ya gama ganin sifofin da kaza da kaza wata rana kawai sai ya ɗigo wato nonon da sai zo ce ya muhammad ga wannan sadaka ne na kawo maka ya ce a kan idona sai annabi ya karɓa sai ya mika wa mabukata suka cinye shi kaf maza Allah bai ko ɗan ƙana ba ce to na ga wannan ma na tabbatar da ya sake dawowa sai ya ya ce manzo Allah ga wannan shi kuma kyauta na kawo maka ya ce sai na ga annabi ya ɗauka daga ciki sai ya ci sai kuma shi ma ya ba da kyauta kaga abu ya tabbata ko bai tabbata shi manzo Allah da yake dama haka Allah ya tsara shi ba wai ya kirkira abun bane balantana ya faɗi jarabawa ina fatan jama'a an gane ka san duk wanda ya kirkira abu na ƙarya zan sauki za a kure shi karanta musailin matul kazzab da ya zai da awon annabta very common and simple abu za a yi mishi kawai sai ya fashi wata rana annabi ya zo ya ce mishi dan alamari shi sai da ya so ya hudar da wasu daga cikin sahabbai da shi da sayyad Allah sallallahu alaihi wata rana ya ce ku bari zan nuna muku ƙaryan al'amari shi ma yazo yana da'awar annabta A sallallahu Sallar wasallam ya a me ake saukar masa ce shi ma ana mushi wa'ayin karatu daga sama me ake karanta maka sai ce an saukar mai da aya wai alfilu malfilu ba ma ka malfilu <laughs> kai daga jin karatun ka san sata yayi daga ayoyi maza kuma ba daɗi ma na shi ina fata ba kai ma ka hada wannan da karatun qur'ani ba zai yi ba sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce me ake me kake gani na wahayi sai ce yana ganin kaza da kaza da kaza ne bai ce ba za ka gushe matsayinka na makareci ba ya ce to na koye maka in yi habbartu laka habran ko tahbiran na koye maka wani abu ne ya shi sai shuru sai ce hayaki annabi ya ce ikhfa a wallah Allah ga nan kai ka taba ganin mutum ya rike hayaki a hannu <laughs> ina fata fahimta a shayi kaga shi sauki aka gano karyan shi amma manzan Allah kamar yadda muka ce ba irin tambaya na kure da ba yi mushi ba amma wallahi bai taba faɗi ko ɗaya ba jama'a an gano wannan da ke ko to shine a a Salman Farisi ko daga ƙarshe wata rana sai ya zo ya kama ɗan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi yana kokarin ya dan jawo zanin manzan Allah ya ga wannan <laughs> har manzan Allah ya gano shi da manzan Allah ya fahimci abin da yake nema da kanshi sai kwaye kwaye mishi ya ce gani sai Salmanu ya rungume sai ta a shaɗu Allah ilaha ba manzon Allah har ya gano abin da yake son ya gani shike nan sai ya gani sai ya shaida to duk wannan sifar da aka sifanta manzan Allah ko wallahi yahudawa sun san shi a cikin littafin kuma duk sun gan shi ya tabbata da manzan Allah amma me ya hana su shine hasadan min indiya ina fata ma an gani to wannan ilimin shine ake cewa sun boye sai Allah yake zargin sa nan cewa wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah kai akwai azzalimi fiye da wanda ya ɓoye abinda an yi wato ya sani na ilimi a cikin littafin shi sun san gaskiya suka boye waɗannan akwai darussa wanda ina ganin sai mu na gobe insha Allah za mu zo mu fitar da shi darussa tun daga bayanin da muka ji a sama da Allah madaukakin sarki yake cewa wani gori za ku yi mana da Allah Allah nan namu ne kuma naku ne ashe ba wai cika baki ne abin da za a lura da shi ba a'a yaya biyayyanka ga Allah to haka kai ma yanzu ka zo kana addini kana bin sunnan manzon Allah sai wani ya zo yana da'awan cewa kai makiyin annabi ne yana maka gorin shine masoyin manzon Allah sai ka ce abu ne mai sauki da da kai wa ake gani yake koyi da manzan Allah a zahiri daga nan za a gane wa yake san manzo Allah kuma yake bin shi na gaskiya haka da ainihin wato suka zo suna da'awan cewa suna koye gaskiyan da Allah ya saukar wane ne wanda yake da wani abu da yake koyewa a cikin addininsa zai san kowa ya sani waye kuma zai zo ya baje komai a faifai ya yi alafi kifa kowa ya to daga nan ake gane wanda yake kan gaskiya da wanda yake kan baka jama'a an gane wannan da ke ko shine wannan boye sifar manzan Allah Allah ya zarge su ke cewa azzalumai ne su zo su faɗa mana inda gaske yasa ka ji aka rinka jefa musu kalubale kul fa'tu bi tawrat fatluha ku zo da tauran mana ku karanta mu ba gashi mun buɗe qur'anin muna karantawa ba me yasa ku kuke koyi a taura shine gaskiya ne suka sani a ciki da kuma barnan da sun san da an ji an gane barna ne sai su koyi da aka wani ma da wani in ka je yana da wani littafi da zai san a karanta to ka bincike wani addini ne kenan Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun wallahi Allah bai gafala daga abin da kowa ke aikatawa ba Allah na sane da aikin kowa kuma ya san manufan kowa shi kuma wannan mala yake wa'idun wa i'lamun kaga wannan tankiya ake musu da kuma sanar da su bi annahu la yatruka amrahum suda duk abin da suke aikatawa ba ba zai tafi a banza ba Allah na nan ya taskace shi ahsahu Allah wa nasuhu wa annahu yujazihim ala amali kuma zai musu sakayya akan abin da suke aikatawa kalman al-ghafil da aka ce wa mallahu bi ghafil ne yake miki, so da yawa zaka ji ana cewa wato mutane suna cikin gafala wa hum fi ghaflatin iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridi me ake nufi daga gafala ne shine sai ce allazi yaqtinu li umurin allazi la yaf la yaqtun la yaqtuna li umurin ihmalan minhu shine mutum ya ki sanin abu saboda kawai rakin damuwa da shi an gane ko ma'ana abin gashi a zahiri yana da masaniyan shi amma sai ya mantar da kanshi wannan abun kawai saboda rashin ba abun kulawa to irin wannan hali ne yanzu duk wani ɗan adam ko bai yi karatu ba yana da labarin ana cewa za a yi wani abu sunan shi tashin kiyama haka ne ko kuma ana cewa tashin kiyaman nan ya gabato haka ne ko ba haka bane to me ya kamata kowa ya kiran alkiyaman ko ba ma haka dan adam zai sai kaman bai san da alkiyaman ba ya tsada lamarin alkiyama shine sai sanda abun ya zo mishi baka sai ce ya Allah dan bani dama sai ce a to shine Allah yake iktaraba lin na hisabu mutane ga hisabi gaban su ba amma hum fi fi ghaflatin mu'ridin ga komai sai da manzon Allah yayi ta bayani cewa alamatu sa'a al-kubra alamatu sa'a as-sughra duk muna ji muna gani amma a haka za mu yi tafa gamiya kowa na ta neman duniya kowa na ta gudu-gudu ne yake tunani yadda zai samu duniya a haka ya ta tarawa ta takasur hatta zurtumul maqabir har sai ya ziyarci kabari to wannan shi ne gafala Allah kada ka sanya mu daga cikin gafalar da haka malam yake cewa ma'khudun min al-ardil zufli an tauko kalmar ne daga irin wato kasan da ake cewa kasan da ba a amfanin komai da shi al'ardul guful shine kasan da ba a taɓa yin wani abun amfani a kan kasan ba kuma har yanzu ba a shirin cin muriyar kasan yana da wani suna da ake ce mai da Ya eh semo ko kun ji sai ake cewa semo ni ba taɓa jin wannan hausan ba zai <laughs> malam jibril ya ce semo kenan wato gashi kasa wanda za a iya cin muriyar shi amma ba wanda ya taɓa bi ta kanshi an fahimta ko to shine sai a ce al'ardul ghufl to shine kaga duk wanda ya gafala ga abun amfani kusa da shi amma bai tsaya yayi tunani akan shi ba ba haka ake kiran shi gafil gafil din da sai yace allati la alama biha shine kasan da shi dai ba a mai iyaka ba cewa akwai mai shi za a zo a yi amfani da shi ka san mutum ya tsaye fili sai ya je jikon ko alaman akwai mai shi to shi wannan kasan ba alama sannan wala asara imaratin kuma babu wani alaman an taɓa cin amfanin ƙasar ga dai nan kawai an bar arziki yana zama ba tare da an ci amfanin shi ba wana kad nam fako ha ha fako na san fako a jama'a ba shi ne fako ba yawwa sai wannan ana shuka shi wannan an ce ba amfanin komai ne to akwai dan bambanci ko wana kadun guflun haka ana cewa raƙumi guful an gano wannan da ke ko to in aka cewa raƙumi guful mai ake nufi shine allati la mata biha shine raƙumin da aka ganshi kawai a sake ba alaman mamallakin shi ba a ɗaura mai igiya a kafa ba balantana ne shi yake in ya gani zai gane ba a ja mai wani lamba ba ko ga dai nan to kuma an san raƙumi kaya ne na dukiya mai amfani to idan raƙumi na yawo shi kadai. ba wanda ya mallake shi ba kuma wanda yake claimin din shi to sai a ce naqatun ghufl an gane ko to haka dai ya ci gaba da kawo kalmomi domin ya fitar da ma'anan shi wannan ghafil din to shi Allah madaukakin sarki irin wannan bayanai na gafalan ko wallahi babu wani halitta daga cikin halittun Allah da Allah ya gafala daga sani kowane abu ka gani Allah na da ilimi cikakken ilimi a kansa yana jinsa yana ganinsa yana sanin kaiwa da komowansa yana sanin bukatunsa shi yasa babu wani halitta face sai Allah yana bashi abin da yake bukata a sadda yake bukatar shi kwaro ne shi ko sauro kuda ne shi ko wani tsuntsu maciji ne shi ko wani dabba a dawa balantana kuma mu mutane da Allah ya karrama cikin halittu daga nan zaka gane al'amarin Allah ya wuce tunani babu abin da Allah ya gafala da shi amma yanzu kai kana zaune dinnan ko a jikinka ma ka gafala da wani abu yanzu ba shi yasa masu sane suke amfani da wannan gafalan ba abu ne a jikinka amma saboda ka gafala sai zo kawai zare maka shi baka sani ba sai ka ankara sannan kai kuma sai ka laluba sai ka jima shi saboda gafalan dan adam to Allah ba gafili bane shine wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu da haka kowa ya dawo ya ce shi wallahi Allah na sane da halin da kake ciki bidikka so irin wannan maganganu da ake ji a bakin kafirai musulmai ku hankali da irin shi dan fara samun wasu musulman ma da suke furta irin waɗannan lafuzza shine in wani abu ya same shi na yi wato asara ko wani tsanani ko wani matsala ko kuma yana ganin ya shiga cikin wani irin kunci wanda yake ganin shi a tunanin shi ya tsananta gare shi sai ga mutum ya fito yana faɗin kalmar kafirci yana cewa Allah ka manta da ni ne Allah Allah ya manta da kai wannan kalmomi ne kafirai su suke faɗi saboda rashin sanin Allah amma kamar yadda nake wasu jahilan musulmai su ma sun fara aron kalma daga wani ya zo yana yana yana challenging Allah yana cewa god why me ya za ka sa kasuwa na yi gobara aba Allah ya za ka yi mun haka yi wannan kalmar kafirci ne saboda inna Allah laysa da ghafilin amma ya ya'malu Allah baya gafala daga ainihin wato kowane halittar shi in ga Allah ya kawo maka wani jarabawa a wani lokaci ko a wani yanayi to wannan jarabawa a wannan lokacin shi ya dace da kai dan da jarabawan bai same ka ba kai baka san abin da zai biyo baya ba zama an gane wannan da kyau ko da haka Allah baya gafala daga kowa daga kuma kai dai kawai ka ci gaba da yi wa Allah da'a ka ci gaba da mishi biyayya Allah ka samu dace daga ƙarshe sai Allah ke tilka ummatin fa to ka ji bayanin waɗannan al'umman da aka lissafa su su fa ta su ta gabata ta su ta ƙare laha ma kasabat abin duk da suka aikata to ya tabbata nasa aikin kenan walakum ma kasabtum kuma abinda kuka aikata to akan ku za ta tsaya wala tusaluna amma kanu ya'malun babu wanda za a tambaye shi game da abinda wani shi ya aikata abinda ka aikata shi za a tambaye ka da haka kai wa kanka shirin tambayar da za a yi maka a daidai lokacin da kake son kai gulman wani ka tsaya ka duba yanzu kai abin da kake yi in Allah ya tambaye ka akan shi ne zaka ce wannan shine irin fadakar da malamanmu magabata suke yi wata rana wani malami muhammadu ibnu a tiri ko wani shi ya zo ya ga wasu sun zauna suna ta gulman hajjaju bin yusuf sakati kowa ya san hajjaju azzalimin gwamna wanda yana ta'addanci ya zubda jini ka iya cewa shi kanshi bai san iyaka ba har wasu sahabbai shi yi sanadin wato mutuwansu hajjaji kenan azzalimi ne da haka sai ya samu wasu zai wuce sai ya ji ana ta tattaunawa irin yadda muke maganganun su a gabanin ko ai ta cewa shugabawa ne ai wallahi bai da kirki ai abun banza da yayi mu kaza muke so ai ya ma yi kaza ga nan ma ya tafi kaza ai yana ma yin kaza da yan matan mutane ai kaza ma yake yi da ƙananan yara a zauna ana ta maganganu wanda da za a zo a kirke ka ba ka da dalili ko kwaya daya da zai tabbatar da zantukan da kake so sai a rumfan mai shayi ko rumfan mai shayi ya yi kaurin suna ba sani ba shayin ne yake zaƙi yasa ake sakin zance ko koya ne Allah ya rufa mana asiri da haka sai zai same su sai ya ce musu bayan Allah waɗannan duk abubuwan da kuke faɗi akan hajjaji a ƙaddara gaskiya ne tabbas hajjaji ya yi shi ya ce shin Allah zai kama ku da laifin aikin suka ce a wa Allah zai kama da laifin aikin sai ce suka ce hajjazu yace ku kuma wannan gulman da kuka zauna kuna yi laifin duka hajjazu za a ba sai suka yi turu ita ku faɗa kun gane magana shine laifukan da kuke cewa hajjazu yayi ya zalunce ku ya tsere muku safi ya sa tsadar rayuwa ya abinci ya yi ba haka ba ne duk hajjaji ya yi hajjajin zamanin bugo a kaddara a tabbatar ya yi ba ruwa nan kuka yi fassara da wani da ni tafsiri nike ko ba jama'a to a kaddara ji ya yi in Allah ya tashi kama shi zai kama shi da waɗannan zunubar to ku kuma aka zo da laifin gulma shin wannan laifin gulman shi za a je a ƙara ɗaurawa ku za a ɗaurawa to me zai hana ku ja bakin ku shiru ku bari shi ya ji da nashi kuma ku ji da naku wa'azin da ya mutu kenan daga nan ba su ƙara gulman shi ba ina fatan jama'a gani to kowa ya kiyayi abin da za a yi mai hisabi ne nashi na kanshi ya daina damuwa da na wani in wani ya zalunce ka ai ba za a bar wannan zalunci ya tafi a haka ba sai an kwato wannan zalunci saboda inna allaha la yazlimu mithqala dharra Allah baya zalunta bayi ko da daidai da kwayan zarra duk abin da aka yi maka na zalunci wallahi sai Allah ya kwatan maka ka. to kai ma kuma faka sani kamar yadda zai kwatan maka naka shi ma wancan in ka zalunce shi wallahi Allah ba zai kyale ba ya rage in an zo aka yi awo sai a ga nawa ya fi nauyi shi ne yawwa duk sai an auna da aka ku tiyayi wane ya gama zaluntan ku ku kuma duk kun je kun yi gulman shi an ɗibo laifin zaluncin shi sai ku kuma a biya shi da gulman shi da kuka yi sai kuma ya wayi gari ya tsira ku kuma ya bakku a baya ga yin 2-0 ke <laughs> eh, ku tarko kenan ka saka kanka cikin tarko da aka kowa ya kiyaye kan shi jama'a shine wancan ayan alaikum anfusakum la yadurrukum man zalla idan ta dake ba ruwanka da wanda yayi wani abin laifi in dai kai baka yi laifin ba to ka tsaya akan haka Allah ka rufa mana asiri shine wala tusaluna amma kanu ya'malun yan uwa masu albarka nan za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu gobe sai mu zo mu sake jin wani faifai na wannan dai labari da ake bamu na yi wato waɗannan al'umma da manzan Allah ya yi gwagwarmaya da su a garin Madina za ka zo ka ji wasu ne su kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo garin Madina sai aka fara umarnin shi ya rinka kallon Baitul Maqdis ana yake kallo yana sallah aka ce sai da ya kaman watanni goma sha takwas shekara ɗaya da kusan rabi kenan ko manzan Allah duk yana ta fatan a sake cewa ya kalli ɗakin Ka'aba inda ya saba kallo a Makka Allah ya bashi ya ta kallon baitul maqdis har aka zo lokacin abin ya damu manzon Allah in ya zo yana sallah sai ya fuskanci baitul maqdis din amma kuma sai ya rika yana kallon sama cewa to Allah bai kila bai ka kusa turo wahayi kaga manzon Allah kenan wato manzon Allah baya bin san zuciyar shi dan Allah yake kada ya bi san zuciyar shi wala in tabata ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi malaka min Allah min wali wala manzon Allah yana jiran wahayi ile ko sai Allah ya sauka mushi da wannan sura za mu zo mu ji a gobe insha Allah dan uwa masu albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya fara mana yau mu albarka Allah ya gafarta mana zanuban mu Allah ya sa mu cika da kyau da imani ya gafarta wa magabatan mu ya yi wato sanya aljanna ya zama kuma gare su da mu baki daya ta wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi